wannan ne ma dai karon farko da hukumar ta kwason ke faraba waɗannan kayakin tallafi da suka hada abinci sura, da kuma sabulai inda ma aka raba wa al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa ƙananan hukumomin bakwai da baya suka fada hannun yan miniga masu tare kirba na boko haram da ma kuma sansanin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya abubakar da ke zama mataimakin shugaban hukumar kwasum a najeriya wanda ma shi ya wakilci shugaban hukumar ya ce waɗannan kayaki na mako cikin kayakin da hukumar ne ta kame don haka aka kawo a raba waɗanda rikicin ya shafa karkashin dokar kwastam kuma in an kama kaya haka sai a je kotu a yi kwandamin ɗinsu sai mu yi auction na musayar to amma zuwan wannan gwamnati president buhari ya ce maimako a sai da sun diga akwai kayan nan muna da idps a ɗauki wannan ka a ɗauka maimakon sayarwa a taimakawa idps na to kowane irin tsari kuka yi domin hana a karkata da irin waɗannan kayayyaki abu da kaga ɗan adam ɗan adam amma in kun ga yadda muka yi mun kawo muna nan kwamiti din suna handing over wa chairman na local government waɗanda suke wurin ga hoto kai kana nan kai shaida television na nan suna gani mun faɗi buhuna muka ba su fi sabilillah in kai dai chairman ne na local government in ba dai mutum bera ne ba kuma bai da imani ba zaka zo ka ce ba shi gashi zai kowa na nan a bayin jama'a aka baya sauran in wani yana sai rikici shi da Allah honorable Musa Ahmed Bello shine ma shugaban karamar hukumar Mobi ta Arewa ɗaya daga cikin yankunan da suka fada hannun 'yan Boko Haram ya ce ba za su yi adalci a wannan rabin kayaki ina roko mutane su ji tsoron Allah akan kayan nan yadda aka baka kai kokari ka isar ya shiga hannun mutanen da ya kamata saboda idan ana maganan boko haram ko kuma gudun hijira mu ne muka santa ba gaya mana aka yi ba ba labari ba mu mun ganta to Allah ubangiji ya yi mana wannan hasari wannan kayan ina gani za mu raba shi kusan na biyar ko na shida kenan so mu dai muna godiya sannan mutanen mu kuma za mu yi kokari mu fahimtar da su kokarin da gwamnati take yi akan su su ma dai shugabannin kungiyoyin addinin musulunci da na kirista sun ko gargadi jama'a ne da su gaskiya a yayin rabon kayakin tallafin da cewa mutane suna fama da wahala in ka je gidajen mutane zaka ga wayanda sun yi gudun hijiran nan suna zaune babu wanda yana taimakon su balle ma yanzu da ana cikin wahalan abinci abinci ya yi wahala so wannan gudumawa da ita custom ta yi ma wayannan yan hijiran krista suna farin ciki kuma za mu tabbatar wanda an shirya an tana da wannan kayan domin su kayan kuma ya shiga hannunsu to alhamdulillah wannan abun a bayyane yake a ce mutum idp kowa ya san mutumin da ya gudo daga wani masifa ya shiga wani wuri musamman wanda ake tare da su saboda haka muna kira ga al'umma wayannan kayaki da aka kawo muna nema da Allah ya kokari ya isa ga wanda aka yi masa tana da wannan abu kimanin buhunan shinkafa 5460 da sabulan wanka katon 78 da kuma jarakunan man girki 600 ne ma hukumar kwasa in ta kawo domin a raba waɗannan al'ummu da rikicin boko haram in ya shafa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya.